don ka takura wa rayuwata ka takura wa mijina duk wani wanda yake ƙaunar mu ka takura mishi me haka Shi mata aure ce ko na taɓa ganin matar aure karuwa ta dalilin ki shiga wannan halin sannan karki manta kin tsallake mijinki kin tafi wani wuri iskanci ta dalili na aka fidda ke daga wannan kangin kuma kika amince cewa za ki aure ni sannan har kawai sai da kika gama sace duk wata motsi na rayuwata sannan kice wani zai zo ya dauke ki ina kallo Fadila! Fadila! Oh! kau da na ki in kauce ba zan kauce ba sai dai in ka kashe mutane kana ikirarin cewa kai masoyina ne amma kake kira na da karuwa to na ji karuwanci laifi ne amma kubutar da rayuwanka ai ba laifi ba ne ka sani kamar yadda kake ganin ka taimake ni ka fitar da ni da gurɓatacciyar hanya to haka ni ma na taimaki rayuwanka na barinka daga cewa ai ka san kai da kai ma masaki ne da haka yanzu baka isa karaba ni da Safwan ba kuma ka sani tun kafin in san ka nake tare da Safwan ai Allah ya ce idan har kana kaunar abu tsakanin da Allah to ka so abin da yake tare da shi sannan kuma ka zo ka ce za ka raba ni da mijina wanda tun kafin kai nake tare da shi Fadila Safwan ku yi haƙuri daga yau abin da nake muku in Allah ya yarda ba zan saki ba buka shi ba <laughs> halitta ba ya sanyi ne ke ba ga na dade ko ba ɗin jiki na yi sati wallahi yayi wai <laughs> tambaye ka ya a kan yanke magana shawara wannan yarinyar ne kai dai ba shi ba ba ka iya haƙura sai ka ce kai wannan abin ya faru da kai kaga ni mutum da ka bani shawarar nan menene menene wallahi da na je gida na dan yi nazari akan maganan kawai sai na ce gaskiya ni na haƙura magana ba kura ma wallahi wannan magana ha kai har yanzu baka fahimci abin da nake nufi ba wallahi domin ko bari in gaya ma wannan yarinya ita ce zuciyar abin da zan nuna ma shi kamar abinci ne kana jin ka gan shi kuma baka da kuɗi baka da halin da zaka ai kaga ko sata zaka iya yi don ka samu abinci eh haka ne to kaga wannan yarinya ai zuciyar ka ce in ka samu wannan yarinya kamar ka koshi ne amma kuma ka bata kaga mai gari yawa ya mana kenan to amma bari mu baka wata magana guda ta ka san Allah yanzu za a yi kawai ka je da wajen idari ya ka samu fuska ka kamar wata hijabi wanda ba za su taba gane ka ba wanda duk inda kai in yarinya tana nan ka bi ta ka taba bari ku dinga ka ci da mijinta in yi nan kai sai ka shiga amma kana ganin zai iya hakura ya bata me zai hakura ba dole shi ba ma in ma bai yadda ba ko da karfin tsiya wallahi ka samu shi kansa ma mijin na ta ga halin da kake ciki ka kwana da haka sai ma ya taimaka ma ya rabun ma dai amma in ka ga ai gaba ɗaya ina ni wallahi sai ma gaba ɗaya ka san jiki na ya lasu amma kana ka san wani Allah ranar kuma zai so kawai da Allah kaje kana kana ka san wani Allah ranar dalla zo ka wuce ranar kana ka san wani Allah ranar a kai wallahi kana ka san wani Allah ranar a'a sama da Allah amma sai mutane zuciyarsu ta mutu sun ji aikin komai kawai mutane su je su nemi aikin kuki neman na kan ku sai dai kuna ka kan shi mana Allah ya ya ya kana ne ya kana ne saman wani ka gani ai subhanallah ya bi ne Mage su? Ruwa ne. Ruwa ne. Hmm. Ruwa? Ka kuma mai za ka yi? mai za ka wallahi in kana zuwa nan mun tattaka ka zai ka ci sa'a nema wannan ya ce ne ka samu ya tsaron sama to bana sai ka rabu da shi ba. ai irin wannan ne mutane suna da mugun zama wallahi sarki ka wallahi na ƙone amma ne ba na ƙone na ƙone na ƙone na ƙone na ƙone kawai su zama abu ne kake wani kallon shi akwai guda tayar mana kai ba a haka gaskiya a to ni wannan ai ni bai ma ishe ni kallo ba amma mutum ya nemi sana'a ya yaki sai dai kawai ka dinga za a ne ka kana wani mini karuwa a baka ha wannan ai rayuwar ni wallahi irin wannan abu ne ni ka san me za a yi kai har yanzu sai ka ce sabon shiga wannan yawwa bai san ta haba ta yi kai mai gina bashi ya zai? ina tunanin gobe zan tafi to amma maganar nan fa da na gano kakka manta da in ka jira garin ka taɓa bari su gane ka sa wa fuskar ka hijabi duk inda ta yi yarinya ka bi ta in ka ga sun haɗu da mijinta to kai sai kai kokari ka tsaya mijinta yana kaucewa sai ka rabe ta in ma da ƙarfin tsiya ka samu wallahi sai ya gane kana na barka lafiya zan koma wajen Baba, zan yi tsari. Ba ka yi? kuma ka dafa yi hawa gaggawa shi ga mun akwai. Baba, baba, wasu wani a nan a kwance. Wat? Oh, what the? Wat? vragen, hè? Wat? we gewoon? Wat? is. Dat niet? Kunnen je Wat? ook nog? Wat? moeten Wat? maraya ba yanzu an samu canjin guri kuma nan ba irin al'ummar da kika saba da su ne. kin ga bawan Allah nan ba fulatanin nan tun da kika zo Allah ya dora ra'ayinsa a kai kwarai kwarai da gaske saboda haka ki nutsu kin ga nan karamin gari ne abu kankani sai ya zama babba kada in ji kada in gani na gaya ni, kada ki buɗe baki ki taɓa kula wani saurayi ko wani namiji ko a dandali ban yadda ba na gaya miki ki tsaya ki ci arziki ki ci amfanin gona iyaki yabanya Allah ya fishe ki fari idan Allah ya sa maka kama shi a hannu komai yayi kyau sai ki ga zo a sha biki wani hannun ga Allah baiwa ne baki ce komai ba kin yi shiru kina da kai me zan ci to ai ka iya furta in ji ra'ayinki dan ya zo daidai da na, ko idan bakin ne ya zo ɗaya da ke aikin ga sai hankali ya kwanta ba na so in je in mai dungu ba shi abu salamu alaikum wa alaikum salam Na Launi, na gajiya. Ana sallama da amal. Wane ne? Yarima ne. A ran yarima ya daɗi. To amal, maza a zo a tafi ko? Yawwa, aje aje aje sai an dawo. Hmm. to kin ga haka ake yi yakkir sannan da mata ya a nan ita ya mace da shi take zuwa duniya ba sai an koya miki ba kin gani ba kuna ne karamin tunani gare shi in kika kalallabe shi em vậy, à anh kika mai bakin baki yan canjin nan kina yin fari zai kirgo ya bamu cái gì, ko karki da kwantar da hankali wai ki manta Ina sadakin yanzu. ba Wallahi. Allah. Amal. Wai amal ne wai kuma kuya ta yake ji ne kuma. Mm. In ka ga ina wannan sufi da kai, kunyar ka ce take ƙara mamaye min ta. Amal. ya ta ce ce a cikin zuciyarki ai wallahi alquran alquran amal ga ni kuma san ganin ki da yadda da ke da nayi amal alquranin ubangiji shi yasa take ƙara mamaya a cikin zuciya ta amal wallahi alquran na ga miki amal kana faɗa haka kana ƙara mutum riwa watan zan iya kirari duk wannan kankara ba wanda ta yi dacen saurayi sama da ni. Wato Amal, haka yake sa ni in gaya miki, nake ƙara alfahari da ki kanki sai yanci su da zan faranta ma wanda kike tare da shi a ne. Faranta ranka ya zama wajibi a gare ni. Don kai ne sabon zuciyata. amma wato wannan magana da shi ya so samu ya so samu raina yau idan ki fito nan da liko ina da kyauta da zan baki na ku gode Allah amma to bara ni to amma sai ma ala nan ne shi ke ni kuma zan I'm,

to ba manta nake yi ba eh, ita motar na ne ga yunwa ya jama'a amma da zanen yawa yawa baka ne to ne to to ba da dama dan tambaya ne to Allah ya sa na sani wani dan uwana ne kanina eh wanda suka dan samu yan matsala da yan sanda haka har aka ce Allah sarki an harbe shi Allah sarki to na zo dai da yake ba a ga su ba eh. kuma ba a ji ɗoriyar wani bayani ba a kai Allah sarki yake nan wuraren ne sai ce bari in zo in tambaya eh. mun shigo dai muna ta tambaya muna ta tambaya dai na'am za mu wuce na ganka nace a tsaya mu ko ka ji labari da Allah ni kinta nake me kama da wannan labarin ba ban taba ji ba sam sam ni ban taba ji ba ko sai ko ba gaskiya ba dan abin da ka sani za ka man ji um, akwai garuruwa a nan da za mu ɗan ƙauyuka da za mu ɗan da mutum a nan kusa eh, a'a ƙauyuka kan akwai kaga idan ka nan haka ka zaga ka nan ka gangara can to akwai ƙauyuka a eh akwai ƙauyuka a nan ma ku wato alhamdulillah eh, eh, ni ba gaji ya yi wa nake ti ba ba yi ba ba kuma samari ya hakuri zaka samu kaki ya hakuri eh sai dai dan abin nan ne nauyi ne da Allah kuma dai yake dai yanayin wajen kuma ba za mu iya dinga koma can eh. muna dawowa mun ci to kuma Allah za mu dan samu dai dan masauki ne na ko da na kwana biyu da za mu dan gudu ba dai wurin kwana eh to ba zan ce da kai abu nan mutum da mutum duka ne ko ba gaskiya ba amma abin da yake faruwa sai mun sanar da mai garin garin domin mu a rayuwar mu haka muke ba za mu taɓa wani mun sanar da gaskiya ko ba gaskiya ba yawa to ne abin da yake an gode sosai yawa to madalla na gode shi ne na gode sai mu abin da kike ne wallahi Allah ya san ne ma nake ji aba eh to a sai yayi kana da gaskiya yayi kai ne ni abin da za a yi ya hakuri ba kuma za a samu abinci ku zo mu ce ba ku zo Allah ya ji mu zo mu ji mun gode kamar ni Allah ya ji karfin ba karfe fa ne ba go kuma ba karfe ba ne ina wurin da ya fi tsohon ana tafi da tan mota eh ka samu ka zo mu tafi saurayi ya ne hakuri ba zai yi fafani sai fa na ta abinci don ta gaba taɓa yi kai yadda kika san jinjirin yaro haka yake a yanzu sai dai kuma mu zuwa ma Allah ne kwashi domin kuwa hankalin zai iya juyowa ko kuma Allah zai sauke. ba dai haka za mu so ba taɓa daina saboda haka gaskiya yanzu ni na shawara zan je sami ya bilal da faɗa mana duk abin da yake faru domin a halin yanzu saura ta ji kyau aure ni da bilal masoyi na a da dai na so ka amma yanzu ba ni da wanda nake wani tamkar da kuma shi kaɗai nake ganin zai iya aura dan allah dan annabi taimaka wa wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ke idan ku har zan zan ga auren ki to gara a ci na mutu in dai har zan ga auren ki tare da rabi ai na ji daɗi kwarai kwarai eh ai ina can aka ce kina nema na to ka san magana aure ba abu ne na wasa ba haka fa bare kuma su mutanen binni haka su akwai tsauri sosai eh suna da ɗabi'u masu tsauri wala komi gogo ai <laughs> wala komi ba ka je ka je ka zauna kawai kai shiru ba Haka ka san sai da miƙowa sai da isa ne ita soyayya da ungo tana da karko sai kaga ta yi danko inda za ka ce ungo to yanzu sai kaga ka samu abin da yanzu sai ta yi danko hmm, kuma kaga can gida suna so su ga cewar ka motsa da gaske su ga cewar dan magana auren nan dai ana miko abubuwa masu nauyi to sai kaga nan da nan gurin gwaggwanta ta da shi baban nata komai ya yi kyau haka bai rayuwa yau an ce da abu mai nauyi to kakka damu babu komi aure kan insha Allah kamar an yi an gama sai dai in ba ma raye kuma eh, sai dai in ba ma raye shi ma kawun nata ya dage da kyau magana dai ta yi karfi sai kai mm-hmm. sai ka samu kaɗan sai da ko da gona ce da 'yan nagi ba wala wala komai gogo akwai nage akwai kuɗi sha Allah komai ba komai inda dai za a samu auren nan ai shine komai kai baka ba aure da kadararka da komai mun san asalin ka mun san tushen ka kada ka damu babu komai fari da kama an yi an gama insha Allah sai eh, tunan kuma sako na rantin kasuwa ko eh, to eh haka ne to ana zo da shiri na ne Gwaggo wannan ya hauto amma gwaggo ai ciriki a ba ku. A aki ɗakan ba su yawa ba. Wala ku ami gwaggo. dakan ɗakan kana ƙoƙari. Sannan gide shi aure ai kai kaka da riba ai. Gaskiya ne gaskiya. Gaskiya bare kuma ma ita ma san barka. Masha Allah ka ita ma san barka. To Allah ya taimaka. To Allah ta ka roƙo. Mm-hmm. Insha Allah wannan abu Kama an yi an gama. Yayi kyau ko? Eh, yayi kyau. Madalla. Kada ka damu insha Allah barin turo ta. To na gode. Eh a huta lafiya. To a huta lafiya. Eh, a ga da babba. Zai fi da kyau ya je gona. Kawo dai. Aure aure. wannan yarinya Allah ya yi to shi ke nan garin gaba iri a'a farida ta gide farida ta gide wala shamri na shamri nauyi kuɗe? nauyi sare <laughs> yawa ta yi dariya ba ta yi dariya yan binni ke na cin hau wani abu shi ne ƙasa kuma bai sama ba farida lafiya kuwa hmm? gidanki ne fa gidanki ne fa farida ke dariya mhm. masoyi yana sanya ga haƙorin masoyi <laughs> idan na zo mu yi magana ana an gama magana auren ki yanzu kuma kina ta fushi kuma aure yi eh? da wa za ka yi auren ina dangantakan aure a tsakanina da kai so kake nema in shiga dawa in rika daura sanda a kafada? kai za a da sanda ni zan ɗau sanda kan kaɗan rage kuma karki damu ba ruwanki da dawa ba ruwanki da daji zan gina miki gida na 'yan birni irin naki eh ka je birni sai ka ga hutula ɗiɗɗiɗɗi fanka mota shu ta rana ki hawo mota bari datawa wa za ka gina a gida da wa za ka zauna ha da ni za ka zauna ka wala komi ba to ka je ka nemi daidai da ni ba za ka zana da ni ba domin ni na girma tunanin ka to kana ban da abinci farida ba sai an haɗa kala take zama ɗaya ba <laughs> akwai shedi akwai nage idan ba ka da abin yi ina da sauran aiki a cikin gida idan kama gaban ka karin ruwa mun nan gurin kuma kada ka sake ma kallon fuska na kace kana suna balle kace mun wani aure ka gane ko ana wasa kika yi wasa kike yi ko Aradu ba dan gangan shi ba sai na maki ki wallahi. Masan na bugi kuɗi na kuma na bugi na je. Ni saurin mu je kogi mu ɗibo ruwan nan. Sai eh, muna jiran mu. albihirinku goro saurayi na ya ce mini idan muka je dandali sai ya mun kyautar da ba taba muku ba kefa to ke kya yi magana ga me yari ma sun sako a dandali in za a yi kyauta ita ce harki eh ah ba na so me haka ke kin manta Alhaji Ali eh, an ce ku duk garin na ba mai ba mai gonan shi fa a tsokana ta take yi amma wai me yasa yar uwarki ba ta magana a yi eh, ai eh, birni ce wata saba ba saba ba ta saba ji abin da nake gaya ma wani lokaci ne na je ganin duniya na je garin sa ashe garin ma anan kusa kusa ne wajen bada mai duniya take na je na durkusa na gaida isha ta ce a'a ba ta so na kwanta ta ce ba ta so na juya ta ce ba ta so duk abin da na zo da duniya sai ta ce ba ta so shi yasa nake respect din duniya yanzu eh, eh? duniya akwai rake akwai rake ka san kuma ita duniya ido ɗaya ne da ita hagu ne na hagu ne ba ta da nadama ido duniya Yarima. A'a. Ah. Ah. Amal. Sanni Yarima. Amal shine muka je gida kuma jiya muna ta jiran ki biki fito ba. La wallahi aiki aka sani a gida ba ba. Ko? Mm. Amal abi da je ne? Mm. Katar.

sannin ki suna na yarima dan hakimin garin nan gaba daya sunan sa yarima dan hakimin garin nan gaba ke daya kuma a wajen mahaifinsa ma shi kadai ne to sanni yarima na gode to mu za mu tafi gida kin san muna da wanke wanke a gida bala hmm. hmm. to sai an jima kai yarima yarima kar ka bar yarinyar nan ta kure maka mali yarima kar ka sake ka bari wannan yarinyar ta kure maka maleji baka tarar da ita ba don wannan mace ce duk inda mace ta kai mace wannan ta kai mace in kana neman mace santaral lock aladin tafin gilas santaral ac to wannan yarinyar ita ce Aye mama, aye mama. mama he aye mama labo bu. mama lubi, aye mama lubi waya waya mama lubi, aye mama lubi waya waya dama kana magana dama kana magana ya jikinka ya jikinka ya aka yi wani abin ya faru da kai ya aka yi wani abin ya faru da A'a baba ba nan ne bin mamaki. Wai duk abin da nake sai ko sai ko na yake. Abin ya bin mamaki. ban gane duk abin da kika yi eh, ko kwanke ki ki abin da na faɗa shi na faɗa yake hakan yakan iya faruwa domin irin matsalan da ta same shi kin san ya saru da matsalan gocewa hankali to amma tun da. na ga na koya dan shan abin da ya kamata ki ki gani ki koya mana alƙur'ani da sallah da karatu kin ji ba waka ba abin da zaki mun kenan yawwa sai kuma Allah ya baka sauki kaji Allah ya sauka sannan Thank you. da auta ya faɗa gaskiya ne kawai ka gaya wani abin da yake auta samu ba zan ta ɓoye muku abin da yake cikin zuciyata ba kun ji wani da nake so bari da gidan su amal ita Allah ya jarabe da kuma tana cikin tun da nake babu wata yarinya ta kama zuciyata alkur'an alkur'an na gaya ma babu wani ta kama zuciyata kamar yarinya farida ai yana da kyau ni a har abada abin da kake so shi nake so kuma ƙaunarka da farida ya yi daidai kuma ya cancanci ka aure ta don tuwon girma miyar sanama yawwa wani wani wani magana kake kada hankali ku sabo yanzu a matsayin labai yana son wata a gidansa ne ya kuma kai ara son wata suna tare

ta yi auta har yau ni ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba an sha bawan Allah nan yarima yana son abu a cikin zuciyarsa ba ta goya ma baya wannan wani irin zamantakewa sai na rayuwa shi iya son abin da take so kai ba ka son abin da yake so wannan ba rayuwa ba ce eh ai ta nusacce da kai to ni wannan bawan Allah kaga dai safiya ce yanzu ko in ya ce dare ne daren ne in ya ce baki baki ne in ya ce fari farin ne farin ne ni ba zan bauke ba ya baka da hankali ni so kake na zama irin irin kai mu zama iri ɗari da kai dan yana san abu ba ka ba shawara mai kyau mara kyau sai ka ce dige tarihi bisu kawai ba ka ba shawara ka ce wannan mai kyau ne ya bi wannan ba wannan mara kyau ne kai bisu kawai sai duk abin da yake so ka ce kai ma kana so ni ba zan bi ka ba ka ce fada a cikin raka tana ta lullo da ni haka kai ban ga mu jari nan yarima yarima yarima eh? yariman duniya a lafiya kogin da ba a kure ta komai gudun jirgi menene ka doshi dukkan inda eh? kake so babu mai sa maka waigi menene kai wallahi yanda yaren ka tsumbula na a cikin raga na kasa fitowa wallahi ni ma sai na sata sai na aure ta kai mutane su manta da Allah kawai su koma sai abu dole sai sun yi ko Allah ya so ko bai so ba ka gani bai da Allah ba yi Hùng Chắc mắt Đi đi kìa rất Đơn ra là tình Đây là tình mình ita na kace kamar mun hada shekara mun yi shekara guda wani shekara kuma gashi duka kwana biyu da ne guda gashi kwana biyu kawai amma dai nake kamar ta shekara nan gari ba na son tafiya dai dai kawai dai abin ya zama dole ne kawai bayan da za a yi Allah sarki malam falalu bilal to yanzu ka gane eh, dama yin abin da so to ni dai ba abin da zamu ce da ke dole Allah ya dangi shi da kai na gode eh, zaman da yi an nuna mana da mutunci haka ne wannan dan uwa nawa tun da Allah ya samu duba mun kewa ya ba mu samu wani ba ko haka ne za mu hakura kawai za mu gaskiya wahala ce gaskiya ba ya ba a hakura ba yanzu abin da akwai akwai sauran gari da ba ku je ba akwai wani gari nan haka kudin nan ana ta da shi ka koshi shi wannan gari ka koshi eh babban gari ne ko ba gaskiya ba domin an ce idan raƙumin ka ya bata ko ba gaskiya ba ka neme shi a kudu ka yi ƙoƙari ka je wannan garin ƙarshenta Allah ya taimaka a samu ko ba gaskiya ba haba malam falal haba malam falal mun tawa ala kenan ka ga yaro ba haka yake ba kan ka san ina da yawan haba mun ba Allah nan dan ya san akwai da tun ba magana haka bane shi ya ce ba duwai ba ya ce ka koci gaskiya ni ba zan iya zuwa ba <laughs> malam tawa ala ce abin da ba na an ce za mu je to ni ba yin wani ke ji ba wallahi ba yin wani ka zauna ba ni ka ka a nake ai ba zan je ba ai ba inda ba ba ka ba ba kaga kuma malam falala kai aka ake da Allah ka bara ka wani ta to Allah ce ka Allah ce kawai kai ka ga yaro ka san ku da kai hakuri ka kai ka kai ka ka abin kai zai kai shi ke ah, Allah da iko yake a daure a je din kaji alhamdulillah yawa maka ya aiko ni yawa ya ga iri a gidanka eh, ina tsayin da magana ba da eh, ba amal ba amal kuma eh ai mun yaji ma cewa ya da mai sunan ta farida kwa farida to ni dai zan koma <laughs> shi ke salamu alaikum yawa gode da yawa abin mamaki wato ke ke rasa wanda za ki ma sakayar mugunta sai ni mu ne za ki ma sakayar mugunta ko banda abin mai gida ka manta ai tsintacciyar mage ba ta mage wannan ta riga ta zama bakar kadara kina nan kina washe mata baki ke kuma da yake banza ce munafuka kai ma in kai mun mata rana ita za ta mana dare ki ta kasar da ido kamar wata mutumiya mu a ce yar gida tana so sa'an mai ke ma kina so yo ba ai ma kai kenan wato kike ba wani abu bane ina kuma ciyan mage malam ba ta mage ka dauko ta ka kawo ta inuwa to kuma mu kuma mi kokarin sa ta rana. saboda in ba haka ba sai ta sa mun zubar da hawaye da zubar da hawaye to nawa kuma asirin mu ya tono. Allah ya rufa wa yarinya asiri ki kiyaye ni Ni ce ki kiyaye ni wallahi wallahi wallahi ban san komai akan wannan ba Allah tun gaba munafika munafika wani wani mm, fitsarar yarinya ce hmm? kuma ba an fa kai gare ta ba duk ƙaryar banza ce da kyale-kyale hoda ce dai ko mu ma muka je birnin mai in abin nan ne wannan karshen ta a kaɗa mata ƙararrawa a kan masu da maganin shawara. Abin da zaki saka mun da shi kenan. Abin da zaki saka mun da shi kenan. Kina bakin ciki. Da za a bani sarauta. Ni kuma zan zama fulanin Allah ya yi. ka shiga babban gida ke kin zo kin yi makarbiya to wallahi sai dai kiga ana yi wallahi baki saka ta ba ko ni ma na iya san ni da shi mun mata sharri bata san komai ba dusara sha sha sha ba Allah ka ba na gane ki bana ba ba ke ce hmm. Farida hmm. Amal ba? Yawwa, hmm. Amal za ta dawo da wuri? Ina so an ganta. ina tambaye ka gane min ce Farida kana cewa wani fari da Ahmad ni ba ni bane Okasha Farida ya ke Alan Rasha mu gede Farida hmm, zan jira ki Farida ya ba ina magana ki Farida Oi dariya ba. Da Allah ni ka kyale ni kaga ba na son irin wannan abun nan gurin ba muhallin zance bane idan zance zaka yi ba sai ka zo ka same ni a gida ba. Wani da ke komai sai ki da shi faɗa komai wani da. Zan je gida zan same shi ko in samu gwamnati. Na ba da kuɗi kina mun fitsara ba zai yi ba ake yawan a ah, Allah ya muke ki dan kai daɗe ga ina fata kin ji sakon ko mm, na ji ta ce sako ya same ta la'am ki gode wa Allah da Allah ya haɗa ki da wannan bawan Allah dan baiwa ne shi a cikin mutum dubu ɗari ya fita daban akwai mutunci da sanin ya kamata duk wanda ya ga wannan ya san daga babban gida ya fito ke ko sawu ya taka wani ya zo dan karamin gida ya taka da shi za a san cewa wannan shi dan babban gida ne kuma in dai Allah ya taimake ki kika auri wannan bawan Allah ba ma ke ba daga ke har ɗan uwanki har abin da kuka haɗa alaka da shi ke ko hanya kuka haɗa da mutum ya warke in Allah ya da kuma idan ya aure ki zaki ji daɗi da ke da ƴan uwanki yauwa don na ji abubuwan da ka faɗa amma ina so ya ne ya yi haƙuri da furcin da zai fito daga bakina na ina da wanda zan aura Allah ya baka haƙuri yarima yarima dan ya rasulullahi yarima kai haƙuri ba za ka faɗi ba yarima in kalla yadda kai da a sai dai bacci kai haƙuri yarima Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Gida? Eh? Haka da rana? Lafiya? Gobe komai ya kama a lokaci ba a sashi. Daga nagge ko kuma ka ta samu matsala? Ba gona ba nagge. To me yake faruwa haka kana ta faman huci? To babu an yi alkawari amma babu alkawari babu. Haka, ba ni son haka. Ka zama namijin duniya. ka tsaya tsakani ga Allah babu cuta babu cutarwa gidi manya magana ɗaya suke ba sa samun matsala farida tana bani matsala matsala ta mecece in ka duba farida akwai ƙuruciya gidi farida yarinya ce mai son tsalle-tsalle wasa ya yi mata yawa eh? ko me za ta maka kada kai fushi kai dai ba kana neman aure ka taho ba ai jihadi ne sai ka murɗa kambunka. to ai kin san komai da bayani shi ya fi yo wani irin bayani kai ba namiji ba ne ka zama namijin maza giɗi ka zama namijin maza giɗi eh sai in zuga ka kama a filin shaɗi gida fa namiji ne fa gwagwai namiji ne to amma ka tsoro gida kam ka zama namiji a koda yaushe kar ka damu fari da wasa ne kana son ka farida tana son ka kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske kuma duk wanda ya taho ko a filin dandali an an biyo an ce a kawo yan hoda da bakiran cin kasuwa ko ranaki saboda mun ba da ita hakan gwaggo ke akwai amara ba don ke gwaggo komai sai ya lalace to ala hukumu sa'a to amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin da haka nake son namiji kada ka damu sannan kaga za ta je gida eh. za ta binni kwanan nan eh. Eh, za ta binni za ta binni kuma daman na gaya maka na ce saboda siyayya ta su ta mutanen birni za ta dan yi siyayya na yan uwa da za ta je ta raba su binni komai mai kyau ne ai komai akwai bidi'a. komai mai kyau kuma akwai kuɗi a birni birni akwai bidi'a gidi ba komai yasa kullum nake ta ƙara maka ƙwarin gwiwa kada ka damu kai dai ka kashe kuɗi za ka cimma nasara gida kar ka damu za a kashe kuɗi ba matsala ba kwari da tana son ka kwarai da gaske kada ka damu zan koma to gide to gide to gogo kin yi magana tafiya gogo to sai dai ba yawa ah, ya ɗan ba a gajiya ba komai ba ka gajiya shi mai nema gogo <laughs> ai dole yi wahala sannan gidi to ka dawo da yamma gidi da yamma eh ka dawo da yamma ka dawo da yamma saboda yanzu ta tafi islamiyya ka dawo sai ku gana iyi eh. kaka taba nuna bacin rai mata sai da kirki sai da lallai mata eh, mata sai da lallai a gaida da gogo a gaida baffa to Allah kiyaye amin gogo Allah kiyaye a isa gogo ya ta ban saba ganin ka ba dole raina ya ɓaci ran yan laɓa ya ɓaci ran fulani ya ɓaci dole raina ya ɓaci me muka yi kuma saboda abin da yarka ta wa yarima yarima kuma yarima yarima yana nan kwance ba shi da lafiya to wallahi abin da nake so da kai tun wuri ka kawo ta da yarka kar ta sake maimaita abin da ta yi yarima, kar ta sake maimaita shi idan ba haka ba da kai da ahalinka gaba daya sai kun tashi kun bankarin na gaya maka na dai gaya ma na a yi isa ba na ce baki isa ba wallahi igiyar da ke ɗaura rabaje ba daidai yake da igiyar da ke ɗaura kunkuru ba wallahi tallahi kuwa na gaya miki kenan karyanki wallahi karyanki wai kai ce za ki jawo har wai sharri a garin nan karya ne wallahi wallahi karya kike yi ni ban san abin da dalilin da sa yaron nan ya liƙe miki ba a jikin ki wani kyau ne da ke ne ne da har har har ya rike miki to gaskiya bari ga miki ba ki isa ki sa in bar gari bari in ga dan ka da ke so ya aura ba ke ba ya rike miki sannan kike wulakanta shi kina sa mai gari ya ko ya ce in bar gari to kai gaskiya kike wallahi in har muddin ya zo nan kika wulakanta shi Irma yau. miƙalin gudu miƙalin shi ne maka da nan ne da Allah kauyen kaku shi nan ne yau ba ne nan ne a dama wato wani dan taimako ne da muke so da Allah ya mana to eh saboda muna tafi da wani to tafi idan gidan mahaukata kake nema ba za ka ba nan ah, ba ne ba mu nan ba mu da gidan mahaukata shi wannan ai bugun shafa ah, garma garma ne yau eh saboda wannan ba shi bane matsalar matsalar ta wani bangare ne ya so nake dai a taimaka mun ka zauna sai mu A ne yau ni ka gidana ne to kai wai ya ka ake ne ne amma wannan ba Allah ba kamar halittar ka kai wallahi ba a rama motar ba wannan ne kawai yake tafi da ku a gaskiya mu ba mu da irin wannan labari ba mu ma sama ba mu gani ba za mu ji ba wallahi amma ina da wani dan uwa zai iya haɗa ku da shi don su su ne suka fi sanin garin na eh, na ya yi baki aka yi ne ya yi baki aka yi rukiya aka kawo ne a a au ai ganin sa harbi harbi ne haka yake to zuwa lafiya gargabi ne ke alayya inda hmm. sannan ku Ya hmm. ka shiga da su garin nan amma sai sun huta da yamma jama'a duk sun dawo daga gona sai ka shiga gaishe da su dan uwansu suke nema ko Allah zai sa za su gaishe ya salam eh. eh. shi yanzu matsala ta ɗaya na jin yunwa na neman gurin bacci ya salam ka koyi dai nan ne ba garin ba ka koyi ai ta mu garin ka mu kenan gurin kwanciya mutum da lalata ruwan kwakwa ne da kai ka haɗa da agwagi shi ke ne eh, ka kai ɗaki agwagi ya salam tun da ruwan kwakwa ne da kai ka samu ɗaki eh, ya samu ɗaki eh. ni din za ka yi ɗakin agwagi mutum ne kai mutum ne nan dan haka ne ka fi shiga kamar ka yayi wallahi wallahi na da shiri ya ka kawo yanzu zo mu je kai ne wasu shi kuma wannan ya yi wani kujin ya lura da shi na ce kawai duka ya zama abun gudu a baya duka baya duka a kayi baya duka to shi ke na baya duka amma ka ɗaya musu da kuma ba zai kwanta a wajen kwakwa ba haɗa da kai ya yi to ai shi ne ne shi ɗin ma na zama zai wa zai ya hausu haka muka yi da kai da aka haɗo ma san gidan haka muka yi da kai ne ma su biya Allah baka lafiya Allah ne ma lafiya ya salam ne ma ya salam eh, kulman ne wadda ba ta san mutunci ba butulu eh kin iya kashe ido da kisisi na ko zuwa kika wato ki bata min gida ki bata waje ki bata daji eh in farin jini in fitsari ƙarya ne ka za ta yi mana munafuka eh munafuka ha kawai yaro ki ki samu soyayya ta karfi sannan ki shiga ki fita ki je ki kwace mata saurayi eh tantan da Allah ya sa ki samu kasuwa a can ba nan kuma kin zo ba ki ana mu rawar gabahan munafuka wallahi to ƙaryaki wallahi ƙaryaki ba dai anan ba wallahi na fi karfin ki wallahi amar kuma ta fi karfin ki sai dai ki canja ra'ayi ki fi fasiya ido kulman niya munafuka kin dai ya asara hali wallahi kin yi asara hali kin yadda hali ki kare ya riga ya dauka ya ci a inda kika fi farko ki ci dumane ki ci tuwo in ki karke kafa ki tafi ka sai ki tafi yawon fahimta ka rasa a duniyan nan okasha yanzu akan okasha ne za ki shafa wajen da ya kashe kanki to abin da nake so in gaya miki daga okasha har filan duk rasa su kuma daga yau gobe zan ɗauke ki kai ki kawai wajen kawo kuma magana na biyu a idan duniya kin mutu daga ni sai uwarki ne kawai muka sani Allah ya ba mu ke ne don mu yaya sunan ma'aiki ba wai don mu kashe ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ce da hankali ne yake ki aikata irin wannan abu ni wannan abin da ba ubangiji ma ya tsine ma mai aikatawa haba menene haka gaya kamar yadda na gaya maka ta zauna a nan in allah ya sa wani masoyi ya fito mata a nan shi kenan zai rike ta har da wasa ba na so ta kawo ziyara ba ni zan rinka zuwa a lokaci lokaci ba kuma zan rike ta hannu biyu kar ka taba damuwa Allah ya saka da alheri yayi Allah ya wasu insha Allah zan rike ta hannu biyu babu wanda zai san ma tana da hannu na ya Allah ya kuma in ya kasance an samu wani mai ma'anan shi kenan ka aiko mu ne ba

matukar kiran ki daure zo ne zo waje in kin da sai kin sannan fatan min ina da burin ki ce min mai raga ka abin da kake so ka ni baka Dandalin ka na kalmar sharaga ka ni ka Ka bani

zan rike ki a yau na ja tun da gaban ki gara ga babu sarki na rike mashi zani yaki gara ga wajen da ke da shirin mun nisa zanu ba to raga iye iye raga son ka duba gara ga rubu raga Yeah. Shake! kusan eh, kusanto ya kiyo min tallafi ka daura ni ya huna bacin zarrafi sashen masoya ruwan sama ya yau yayyafi ka daina doso da raga kar na yi korafi ya ki zallin ke raga

zai yi doki ya ki miyo ta kuma goyi Na yi shewa sai ki to babu ɗoyi ya ki kifar alƙauna don ba ni ƙaunar mai yaga salo salo sauyin raga sama farin gani soge raga huja huja baya da kallon don aka ba ta takin raga hiya hiya hiye raga raga raga hiya hiye hiye raga saurin ke ragar so muka duba raga mai raga sauyin raga ta mafarin gani soge raga sojan wuce baya hana kallon kan haka gata sauyin raga ta mafarin gani soge raga sojan wuce baya hana kallon kan haka gata raga ke da min kowa ne a garin nan duk faɗin garin ki gaya mu ya taɓa mulki ya ka miki Farida magana yake miki yana cewa wani ne ya taba ki a ƙaddamin masa ko a ƙaddamin mata ko kuma a ƙaddamin musu Bana buƙatar sani daga yau ba na bin ta yin abin da ba na so ba na tare da shi zuciyata ta tafi da haziƙin na, matallafin rayuwata ku ba ganin ta nake yi ba balantana na san da tsayuwarku farida yanzu har akwai wani wanda yake a cikin zuciyarki bayan yarima kin tafi tun gurin masu karyar arziki 'ya'yan masu halin gangan yariman ka dai kai kaɗai ni yarima na yana matattarar kalbi na sa ne ya sa kuka ganna a nan kuma sa ne ya sa na iya tunsa sarki na bacin haka ba da kalma ɗaya zan muku ji ne muku rashin kunya dan haka sai an ji mu ta saka ni a ragar kauna eh kwarai tabbas lalle kam ta jefa ka a cikin ragar kauna kuma ka rasa inda zaka fita a ciki amma yarima yarima yarima yarima dan Allah dan annabi yarima yarima yarima dan Allah dan annabi yarima ta yi hakuri yarima yarima yarima da ɗauke na sannu kariya to ga ta nan fa gari ya sanyi sannan ruwa kuma dai mutumiyar dai komai lafiya dai ko rabo ne haka yake yawwa kuma duk inda ka tsananta aka ce yau kana kokari da waɗannan sha Allah komai zai yi san Allah a ita ma kanta ko da yaushe tana ta hira ah. tana hira tana so na sai dai kunya kai kunya ai ka san mu ma mun haɗa da fulani ai ita can kakan mu ne ashe fulani ne kakan mu ta can gurin uba ai ba fulata na talgore ce Mutanen mu ne hmm? mutanen mu. to mun ga mun haɗu da ka da shi isa da abin da ya ɗan abin nan ai kaɗa wala kirki <laughs> wala kirki a anan dai za mu yi maka ke insha Allah ba za mu ji kunya ba su na kawo magana sadaki to fa in magana shi aika magana sadaki babban magana na kai na birni to kuma kin san gari ba kuɗi ya so ma ya yi ukun haka kan Allah babu komi ai ka san shi sadaki daraja daraja za ka iya kimanta darajar mace ka bata sadaki wani kuma ma ana iya yi bashi wani kuma aka karɓi sadakin na gaban ido bayan an yi aure ma tana iya danka mata wani saboda daɗin zama aure na gena na gena ai na ta ne ai shanu ai ku ne Allah ya albarka dilkaccen mm, ki Allah ya albarka ta ce iyakar zance ka kawo mm. sadaki ai iyakar zance ne eh a ta yi daraja ka eh Allah saka da alheri to karka dama kullum dai ina daɗa ƙara maka ƙwarin gwiwa kada ka damu insha Allah wannan abu ne na yi mafarki ma an shiga an tare a <laughs> an shiga ma an tare sha Allah karka damu babu komi amma maganar da muke ta tayi maganar yan kayayyaki kuma da za ta sa na biki kaga ba za ta yi irin shiga ta nan ba eh, ya kamata a je can birni eh. can sai a je a samu cikin babbar kasuwa a sai mata a daka a daka a daka eh ba tun tuba na da ba a daka to ta zuba kaya zuba kaya eh a sami ɗan zannuwa a sace mata to da takalmi haka kuya da mutum ko ba ki ji ko eh kin san auren nan kun na yi shi ƙoƙarin ga kuma ni na cere sa'a. Gaskiya. Yawa akwai waɗanda ba su ƙauna ba. Ah, ni zan gaya maka. Su ga ba a yi auren nan ba. sai dai ka gabayan su gabayan su insha Allah zan yi tafiya to ba ni dawowa sai bayan wata guda ikon Allah za a ce za a raka shanu ne ta eh, to akin san nan rani yayi can damuna ta sai mu kada shanu su samu abinci gaskiya ne to shine ce ne da gwaggo ce rike abin kin ga na kashe kuɗi kuma an kashe na gefa na ge saura ka dan kuma kuɗi da an haɗa ba namijin duniya a an samu uwan nagi tun da gagarkar shanu an fari da tankar garka ce Allah ya albarka Allah ya albarka ko na daga nagi zan siyar in na ji wani abu sai na tana ki sai in siyar to Allah ya albarka babu komi ana kawo zuri'a tsaye ba tsaye ba to magana kuma harkar hidimar jiki to kaga su za su zo ba a yi musu cima irin tamunan ta gargajiya ba dole dai a samu a canji kaga za a yi abinci da nama akwai kwanan ah. da saukan ƙur'ani saboda aure ya daraja ƙwarai za a yanka sa ai can ba kwana ma ike cewa a sauta ƙur'ani saboda mutsiyata gaskiya gaskiya saboda a biya albarka rana asabar za a yi wuni ita ce za a yi wuni a tara gagarumin kaga nan ma sai a yadda na a yadda na yi ayo ke kuma ranar da za mu kai mata amarya kuma sai a kawo jogon kaji a ta suya kaga dai in sun zo dai ba sa ce ta shiga gidan banza ba kowa ya san ta iya ki na iya ki Allah ya albarka sai dai an ji ta ah, eh? kuɗi yana nan gaskiya ne haka ta kan gida akwai kuɗi gida akwai kuɗi to Allah ya taimaka Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya ji Allah ya ba a huta ya ya ya namijin duniya gide <laughs> Allah sarki ai wata gari da aka muke yarmu eh, eh, ko kenan. na eh, ya salam ko Allah ya salam A gaskiya ne wallahi Allah wallahi da kirwa nake ji gaskiya fi sabilillahi kirwa nake ji kuma ni ba na tsiriwa lasin koma in muka fara wannan dai abin da kun da su ai larura ta shi da yawa amma tun da dama yana yana da larura ta ai ba da magani mun goshi kenan shiga daga nan ka sha ruwa ya salam shiga ka sha ruwa nan ciki ai garin mun goshi kenan ba ruwa ya shiga nan gidan ko abinci ka gana ci ta hannu ya salam zaka ai ba ruwa shiga fada ciki a wai mun kama ku tilo ne eh? ya salam ka san can garin mun goshi ba ruwa ko shiga shiga ka sha ka bilo kamar su kama dukan da ba ruwa ya salam kace garin ku ba ya ai ruwa abinci ko ne kai mun garin mu ko a garin nan ya sala Assalamu alaikum ga faran kudai bayan Allah ne yake son ruwa a taimaka man to na gode الحمد لا اله الا الله محمد الا الله يا سلام مين ابوك هنا